الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاغل قوة جماد الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma uku ko uku ga watan uku uku dubu watan da miladiya 2015 Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin fara karatun littafin masayin jahiliya na Sheikh Muhammad ibn Abdul wahab alaihi rahmatullah wannan zai zama shine majalisun mu na farko wanda muke da niyyar karanta wannan littafi kamar yadda muka saba kusan idan za a karanta littafi mukan dan yi shimfiɗa a game da malamin da ya rubuta littafin da kuma shi kanshi littafin me yake karantarwa saboda idan mutum zai shiga gida ya san me a cikin gidan to ya fi jin daɗi fiye da a ce ya shiga wani gida amma bai san me a cikin gidan ba waɗanda suke tare da mu ne za su iya tunawa cewa shekaru shida da suka wuce mun taɓa karanta littafin kitabu tauhid wanda shi ma na ashek muhammad ibn abdul lokacin da za mu karanta wannan littafin mun yi shimfiɗa muka ba da tarihin shi malam wato al'imamu muhammadu na abdulluha to yanzu ga shi allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wani littafin nasa ga shi kuma insha Allah ta'ala za mu fara sau da ka za mu ɗan maimaita wannan tarihin nasa domin shekaru shida suna da tsawo ana manta musamman abin da ya shafi karatu zai yi yiwuwa a manta abin da ya shafi siyasa ma shekara shida mutanen mu sukan manta wani ya taba cutar su shekara shida sukan manta wani ya yi kaza shekara shida akan manta to balle kuma karatu ga mafi yawancin mutane sun fi nisa da shi so da za mu fara da shimfiɗa a game da tarihi takaitacce takaitaccen tarihin ashir muhammad ibn abdulhab sunansa dai muhammad sunan babansa abdulwahab sunan kakansa suleiman kakansa na biyu sunansa ali kakansa na uku sunansa muhammad kakansa na hudu sunansa ahmad kakansa na biyar sunansa rashid kenan sai a ce shi ne Muhammadu abdul wahab bin sulaiman bin ali bin Muhammadu, ibn ahmad bin rashid A النجدي an An haife shi hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1115 shekarar da aka haifa shi muhammad bin Luhab ke dubu daya da dari daya da sha biyar kuma daidai da miladiya dubu daya da dari bakwai da uku wannan ita ce shekarar da aka haifi a sheikh muhammad bin abdulhab an haife shi a garin da ake ce ma'al uyaina garin uyaina gari ne da yake arewacin riyadh riyadu babban birnin kasar saudi arabia a tsakanin garin al'uyaina da Riyaz akwai kilomita saba'in kamar misalin a ce daga nan zuwa kaduna nisan garin su al'uyaina da Riyaz babban birnin saudi arabia ya taso a gidansu gidansu gidan ilimi ne mahaifinsa malami ne saboda haka a wajen babansa ya fara koyon karatu ya haddace alkur'ani dama matakin farko kenan matakin farko na malanta shine mutum ya haddace alkur'ani mutumin da ya haddace alkur'ani to ya samu tushe na farko na ilimi idan alkur'ani ya sauƙaƙa ga mutum to sauran ilmoma za su sauƙaƙa a gare shi kusan duk tarihin da za a bada na wani babban malami to sai ka ji an ce ya haddace alkur'ani yana ƙarami wannan shi zai ba shi dama ya shiga cikin fagagen ilimi ya koyi karatu har ya zama malami sannan ya koyi fikihun mazhabin hanabila a wajen babansa sannan ya karanci littafan tafsiri da hadisai sannan da littafan shekul islam ibn taimiyya rahimahullah da kuma littafan almajirinsa al'imam ibn al-qayyim da littafan ɗayan almajirin ibn qayyim ibn rajab alhambali waɗannan malaman guda uku magabatan shekul islam taimiyya kai magabatan ashir muhammad bin abdulhaq kusan akwai shekaru ɗari alal aƙalli biyar zuwa sama tsakanin shi da su sun masa tasiri a rayuwa malami na farko shekul islam ibn taimiyya malami na biyu al ibn al-qayyim malami na uku al ibn rajab al wannan nan malamai guda uku a shekul muhammad bin abdulhad ya karanci littafansu sosai har wasu suna ganin ma kamar ya haddace waɗannan littafan sannan bayan ya yi karatu a wajen mahaifinsa ya tafi garuruwa don neman ilimi kamar misali ya bar garin su'uyaina ya tafi makka garin su'uyaina kusa da riyadh to ya bar garin su na uyaina ya je makka sannan ya je madina sannan ya je garin basara basara ta iraq sannan ya je garin da ake ce ma al-ahsa al-ahsa yanzu jiha ce a saudi arabia biye karatu a wajen malamai daga cikin malaman da ya karatu a wajen su bayan mahaifinsa akwai ashir abdullahi bin ibrahim alu sai akwai ashir muhammad hayatu shandi almadani babban malamin hadisi wannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ashir muhammad bin abdullahab waɗanda ya karatu a wajensu ashir muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala mahaifinsa ya hijira daga garin su uyaina ya koma wani gari wanda yake kusa da garin su da ake ce masa huraimala daga wannan garin na huraimala ya fara da'awa a inda ƙasashen laraba a lokacin cikin hatsaniya suke bauta makaburbura babban abin da aka fi shahara da shi kenan bauta makaburbura mace idan ta dade bata haihu ba za su tafi kabarin wani shehi ta je ta gabatar da bukatar ta gare shi ta kuma yi sadaka dan shi cewa ya biya mata bukatar ta domin ta samu ciki ta haihu haka wanda ta dade bata samu miji ba bautar dai kaburbura sannan kasashen larabawa a lokacin ashik muhammad bin abdulwahab musamman kasar saudi arabia da kasashen da suke da boda da ita kaman bahrain kaman kuwait kaman yaman sun kasance garuruwa ne da suke cikin rayuwa ta hatsaniyar shugabanci ba su da shugabanci tsayayye ba tauhidi ba aƙida babu shugabanci mu'amala mummuna ake yi a tsakanin juna kaga duk malamin da ya tsinci kanshi a cikin irin wannan al'ummar to shi ba karamin aiki bane a kansa domin fatan dukkan wani malami na Allah shine al'umma ta gyaru malami na Allah fatansa shine al'umma ta gyaru ta shiga aljanna ka tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sau da ka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ya fara da awarsa a waɗannan garuruwa musamman daga garin da suka koma da ake ce mahurai mala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi karfin hali misali malaman da suka ba da tarihinsa sun ce akwai wata makabarta ko akwai wata bishiya da ake zuwa ana bauta ma wannan bishiya ana neman ta tabarruki da ita A shek بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يسا الماجران suka je suka suka bishiyar nan dama yin wannan abin da ake mata kenan kun sa abin da sayyidina Umar yake nan wannan bishiyar da aka ma manzala su sama mubaya'a a sulhu hudaybiyya zamanin sayyidina umar kawai sai mutane suka koma suna tabarruki da ita sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yace aje a tara bishiyar wannan bishiyar da qur'ani ya bamu labari innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم بل مجمع كراتنا ثاني ذات أخلون to wannan bishiyar a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala sai sayyidina Umar yace a tare ta to shi ma a Sheikh Muhammad bin Luhab yace a je a tare wannan bishiyar aka tare ta to akwai wata bishiya ita jama'a sun fi taruwa a kanta aka kasa zuwa almajiran shi suka kasa zuwa su sara wannan bishiyar sai ya tafi da daddare shi kadai ya sara wannan bishiyar sai da aka waye gari aka gabata Allah madaukakin sarki ya taimaki a Sheikh Muhammad bin Abdulhab rahimahullahu ta'ala haɗuwarsa da sarki Muhammad bin Sa'ud muhammad bin sa'ud ne sarki na biyu bayan kafa daular Sa'udiyya. sa'ud bin faisal shine wanda ya fara kafa daular saudi arabia ɗansa da ake ce masa muhammad bin sa'ud da kake jin ake cewa a saudiyya to Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi da ashek Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ya taimaki a Sheikh Muhammad bin Abdul a matsayinsa na sarki ya ba shi dama yayi da'awa shi kuma sanadiyar taimakon a Sheikh Muhammad bin Abdul da da yi. shi Allah subhanahu wataala ya sa ya ci nasara duk garuruwan da take gefensa sai suka dawo a karkashin rabuwar kai da ake da ita da a tsakanin wancan garin da wancan garin sai Allah subhanahu wataala ya sa sai aka samu haɗuwar kai domin ba abin da yake haɗa kan mutane kamar tauhidi ba abin da yake haɗa kan mutane kamar tauhidi tauhidi kullum haɗa kan mutane ce sunna ita take haɗa kan mutane domin kowa zai yi watsi da abin da yake kai ya kama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya kama na manzan sama shikenan dama shi aka aiko mana to shikenan kowa azima ba za a yi ba ba za a yi wa'azi ba sai dai tunatarwa kawai amma wancan yana da nashi wancan yana da nashi wannan yana da nashi kullum ya alhaqqa fi ma qala wa ataqada kowa yana ganin akan gaskiya yake cikin abin da ya rike da kuma abin da ya kudirta na aqidarsa a zuciyarsa to ya za a samu haɗin kai shi yasa al-imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa ar-raddu 'ala al-jahmiyyah wa zanadiqa yana siffanta 'yan bida'a. yace hum na fil mukhalifu na lil kitabi muttafiquna ala mukhalafati al kitab yace mukhtalifuna fil kitab an bid'a sun yi sun yi sabani a game da alqur'ani kowa yana da abin da yake gani game da alkur'ani sannan mukhalifu na lilkita sannan sun saba ma alkur'ani sannan na ala mukhalafati al kitab sun yi ittifaki akan cewa kar su dace da alqur'ani su saba ma alqur'ani ittifakin su ɗaya ne shine sun yi ittifaki akan saba ma alqur'ani amma bancin nan ba inda suka yi daidai ko ka gan su a hada ba a hada suke ba tahsabuhum jami'an amma qulubuhum shatta kana ganin kamar a hada suke amma ba su kowa daban yake kowa zuciyar shi daban take wancan bai da wancan wancan bai da wancan ba wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi kuma Allah ya taimaki ah, Muhammad bin Sa'ud sai Allah ya hada shugabanci da malanta shugaba adili ga malami na Allah shikenan dama abin da al'umma take nema kenan waɗannan guda biyun su ne al'umma take rayuwa da su su ne ulul Amin, sayyidina Abdullahi bin Abbasin, a tafsirin sa yace humul umara wal ulama in an ce ulul amri su ne malamai da shugabanni idan Allah ya haɗa muku malaman Allah na kirki masu faɗin gaskiya sannan kuma ya baku shugabanni masu adalci to duk ni'imar duniyar nan kun gama samunta amma idan aka samu malamai marasa gaskiya 'yan duniya malamai 'yan duniya wanda su gurinsu su faɗa ma mutane abin da za su ji daɗi ba abin da Allah yake so ba abinda mutane za su ji daɗi to shi kenan sannan Allah ya ba ku shugabanni zalimai shi kenan an halaka to sai Allah ya hada a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab da kuma al-Imam Muhammad ibn Sa'ud sai Allah ya hada ga malami na Allah ga shugaban adili shi kenan dan da nan sai aka ci gaba da da'awa a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab yana da uslubi a da'awarsa na rubuta littafai ƙanana za ka ga duk littafan da yake rubuta kamar rasa'il ne ƙanana ƙananan littafai domin a lokacin abin da ake bukata shine gyaran aƙidar mutane Sheikh Muhammad da kansa bai zauna ya rubuta wani babban littafi ba domin ka tattara gabaki dai a cikin littafansa wanda ya fi girma shine kitabu tauhid me biye masa shine adabul mashi ila salah wanda littafi ne na fiqh ya fara da sallah sai azumi sai zakka waɗannan hukunce-hukuncen guda uku su ya ɗauka sallah azumi zakka sannan akwai littafinsa kashfu shubuhati fi tauhid shi ma dan karamin littafi ga kuma wannan littafin nasa da muke son karantawa masailul jahiliyya a sheikh muhammad bin abdulhab allah subhanahu wata'ala ya taimake shi da a ta ya gina ta akan manya-manyan abubuwa guda biyar da'awar a sheikh muhammad bin abdulhab ta gini ne akan abubuwa guda biyar abu na farko a ruju ilal kitabi wa sunnati ala manhaji salafin umma komawa zuwa ga littafin allah da sunnar manzo Allah sallama yadda magabata suka fassara magabata sahabbai tabi'ai asba'u, tabi'i wannan ita ce arrakizatul ula abinda a Sheikh Muhammad Lahab ya gina da awarsa kenan na farko shi yasa zaka ga duk littafansa kitabu tauhid gayi nan in ya ce babun in ya faɗi sunan babi sai ya ce wa ƙaunin lahi ta'ala sai ka maka aya sai kuma ya maka hadisi ko ayoyi da hadisai daga nan sai ce fihi masail sai fitan maka da wasu mas'aloli waɗanda aka fahimta a cikin ayoyin da ya kawo maka a sama da hadisan da ya kawo maka a sama haka shi ma wannan littafin na masail jahiliya haka yake baya faɗin ra'ayinsa ya samu wannan Allah ya bashi wannan muwafaka gina da a akan komawa zuwa ga littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma yadda magabata suka fassara sannan duk da'awar da aka gina ta akan wannan to da'awa ce wacce ta dace da abin da Allah yake so kuma abin da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi abu na biyu wa التوحيد الخالص لله سبحانه ya gina da'awarsa akan tabbatar da Tauhidi da kuma da faɗa da shirka. duk waɗanda suka ki a Sheikh Muhammad Buhari za mu gansu a gaba za mu ji su a gaba su wane ne waɗanda suke gaba da a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab duk waɗanda suke gaba da shi suna gaba da shi ne akan wannan abu na uku isbatu sunnati wa muharabatul bid'ati tabbatar da sunna da kuma faɗa da bid'a dawa a Sheikh Muhammad Buhari ta gina akan wannan rakizar ta uku tabbatar da sunnan annabi sallama da kuma faɗa da bid'a duk abin da ya tabbata sunna ne a tabbatar da shi duk abin da kuma bid'a ne a faɗa da shi a kore shi domin dama bid'a ba kuwa ce to bai kamata ta zauna ba har ta faɗa da yan gari duk inda ka ga bid'a to ba kuwa ce duk bid'a addini to ba kuwa ce amma sunna ita ce yan gari ita ce yan asali na hudu مطاردة الفرق والطوائف المضللة المخالفة لأهل السنة والجماعة خوراً دكا قنجيوين قتا ما سقطروا ولن بسك ساقا ما أهل السنة والجماعة الشيخ محمد الوهاب gabaki daya yana faɗa ولن قنجيوين waɗannan يكون da شيئاً sufaye shi'anci hawarijanci murji'anci mu'tazilanci qadariyanci ga sunan duk ci ci da yawa to a shek muhammad wahab rahimahullahu ta'ala ya gina da'awarsa akan fada da waɗannan miyagun akidin waɗanda sun an gina su ne wajen fada da abinda annabi sallama ya zo da shi sannan abu na biyar aljihadu fi sabili na shirin islam sannan ya gina da'awarsa akan jihadi domin yada da'awar musulunci jihadi yana da matakai na farko jihadin nafsi ya kan rai a sheikh muhammad bin abdullahab rahimahullah ta'ala ya gina da'awarsa akan wannan sannan jihadul ilm ko aljihadu bil ilm jihadi na ilimi jihadi na ilimi har a kai mataki zuwa ga aljihadu bis sayf jihadi na makami domin tabbatar addinin Allah so da ka da'awar ashik Muhammad bin Luhab ta gina akan waɗannan abubuwan guda biyar Allah ya taimaki ashik Muhammad bin Luhab akwai malamai waɗanda suka yi kusa da zamaninsa ko zamaninsu ɗaya Allah madaukakin sarki ya taimake su sun ɗauki irin manhajin al'imamu Muhammad bin Abdul Wahab kuma suka tasirantu da shi na farkon su shine al-sheikh al-imam al-amir sanani ne littafin subul sala. yana ɗaya daga cikin malamai wanda zamanin su ɗaya da ashek muhammad ibn abdul wahab shi yana ƙasar yanan a muhammad ibn bin kuma yana saudi arabia to ya tasirantu da shi har ma akwai murasalat akwai wasiku da suka gudana a tsakaninsu kuma akwai baitota na yabo da shi al'amiru sana'ani yama al'imam muhammad ruhab rahimahullah ta'ala za mu karanta wasu daga ciki ɗaya kenan na biyu akwai ashik Muhammadu sunusi a ƙasar libya wannan yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka tasirantu da awar a ashik muhammad ibn abdul wahab ta'ala sannan a baya baya akwai ashir ahmad muhammad almahali a kasar sudan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tasirantu da da'awar ashir muhammad ibn abdul wahab ta'ala sannan mu ma a nan najeriya akwai ashir usman ibn fodiyo amma za mu bayani kan wannan akwai kamanceceniya tsakanin da'awar ibn fodiyo wato shehu usmanu rahimahullahu ta'ala da kuma da'awar ashir muhammad ibn sun yi kama to sai mu je nan akwai maganganu guda uku a game da tasirin da da'awar ibn abdul wahab taima da'awar shehu dan foji maganganu guda uku magana ta farko ita ce magana waɗanda suka taso a makarantun sufaye a cikin waɗanda suka yi rubutu akan wannan suka fito fili domin su kara ra'ayinsu akwai a ashek adam al'ilori wanda wani malami ne da aka yi shi dan ƙasar ilori ɗan ƙasar nan ilori wato kwara state jihar kwara amma rayuwarsa ya kara ta ne a Legas. bai rabe ne babban malami ne amma sufi ɗan rike ƙadiriya ne to ya yi rubuce-rubuce yana cikin malaman najeriya waɗanda suke da yawan rubutu ya rubuta littafinsa Al'islamu fi Nigeria a cikin wannan littafin nasa ya ce ba alaƙa tsakanin da'awar ɗan fodiyo da da'awar a muhammad usman bin fodiyo ya kawo wasu ra'ayoyinsa da maganganunsa domin ya raba tsakanin da'awar Ibnu abdul wahab da kuma da'awar shehu ɗan fodiyo akwai magana ta biyu ita ce waɗanda suke cewa ɗan fodiyo ya tasiranci da da'awar muhammad ibn abdulwahab saboda ɗan fodiyo ya je aikin hajji sun ma haɗu da ibn abdulwahab ita ce magana ta biyu akwai magana ta uku ita ce ta tsakiya tabbas akwai kamanceceniya tsakanin da'awar ɗan fodiyo da da'awar Muhammad ibn Abdul Wahab amma dan Fodiyo bai taba aikin hajji ba kaninsa Abdullahi Gwandu shi ma bai taba aikin hajji ba ya tashi zai tafi aikin hajji amma bai je ba bai je aikin hajji ba bai je aikin hajji ba amma malaman dan Fodiyo guda biyu da Ashir Jibril ibn Umar da Ashir Muhammad Sambo waɗannan sun taɓa yin aikin hajji kuma tarihi ya tabbatar da sun haɗu da almajirai manya-manya na ashek muhammad bin abdullaha kuma kowa ya san tasirin da shehu Jibrilu ya maɗan fodiyo ga mutumin da ya zama mai bincike ana ganin cewa ashek usman bin fodiyo ya samo tunaninsa ne na jihadi da da'awa akan tauhidi da fada da shirka da da'awa akan sunna da fada da bid'a daga malamin sa Sheikh Jibril ibn Umar wanda dan asalin sa dan kasar Niger ne akwai baitota da yawa da aka yi aka yi shehu Jibrilu misali abin nan sheikh Muhammad Bello dan dan fojiwa yana cewa shaykhu shiyuhi bi ardina Jibrilu بركاته ما نالها تفصيل كشفت به ظلم الضلال كأنه في كشف الحبيب بلادنا قنديل يتشي شيخ الشيوخ ما لم ما لم بأرضنا أكثر قتر هوسع وايه جبريل شين جبريل بن عمر yace barakatuhu albarkatan wannan malamin ma na laha tafsilu ba za a iya rarrabe su ba yace kushifat bihi zulamu balali kushifat bihi gulamu dalali da shi ne aka yaye mana dubbai na bata ka annahu kai ka ce shehu jibrilu fi kashfiha bi biladina kindilu kai ka ce shi fitila ce mai haske a wajen yaye mana dubbai na bata sannan malam abdullahi gwandu shi ma a jimiyarsa da ya yabi malaman su gabaki daya yace jibrilu man jabara al-ilahu bihi lana dinan qawiman mustaqiman manhaji yace ai shehu jibrilu da shine Allah subhanahu ta'ala ya daure mana addinin nan addinin mu wayi gari ya zama mai karfi kuma mai miƙaƙƙiyar hanya wacce babu karkacewa a ciki to wannan ashir jibrilu din ya taɓa yin aikin hajji sannan ashir muhammad tambo shi ma taɓa yin aikin hajji kuma malamin ne a wajen ashik muhammad Tambo dan fodiyo ya karbi sahihul bukhari a wajen sa ya karanta sahihul bukhari shi yasa ijazarsa da isnadin sama na sahihul bukhari daga ashik muhammad Tambo ne so akwai kamanceceniya tsakanin da'awar dan fodiyo da da'awar ashik muhammad bin luhab kaman ina akwai kamanceceniya kamar haka na farko al-i'timadu ala kitabillahi wa sunnati rasulih alayhi salatu wassalam في الأحكام واعتبار ما عداهما من الأقيسة والاجتهادات عرضة للنقد وقابلا للصحة an yi kama tsakanin da'awar dan fodiyo a Najeriya da da'awar ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a ƙasar Saudi Arabia ta hanyar kowannen su ya gina da'awarsa ne akan riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kowannen su na ganin cewa ra'ayin wani wanda ba annabi sallama ba to za a iya kallon sa a karba za kuma a iya kin karba za a iya karba idan ya daidai za kuma a iya kin karba idan bai yi ne ba bai zama daidai ba wannan manhajin dan fodiwo kenan a Najeriya sannan manhajin a shek muhammad umar buhari kenan a saudi arabia kaga sun daidai na biyu tanqiyatu dinil islami mimma lahiqa bid'in wa dalalatin kal istighasati sannan wal halati addini daga duk abin da aka rataya masa wanda bai tabbata ba na shirka da bata da bid'o'i kamar cikin abin da dan fodiyo ta faɗa da su akwai al neman agaji daga wani ɗan adam cikin abin da ba wanda zai iya yaye maka sai Allah abin da zai maka shaida ka karanta littafin sa wasiqatul ikhwani ka karanta littafin sa bayani bid'i shaytaniyya ka karanta littafin sa ihya sunnah wa ihmadul bid'a dan fodiyo yayi bayanai masu yawa a game da istighatha bi ghayrillah cewa bata halasta ba haka nan neman ceto a wajen wani wanda ba Allah ba hakanan rantsuwa ba da Allah ba dan fodiyo ya zo ya tarar da a kasan nan sai a rantse da rawanin sarki shi rawani ba rawanin sarki sai mutum ya ce ya rantse da rawanin sarkin garin ko ya ce ya rantse da kabarin baban shi a sheikh usman ibn fodiyo rahimahullahu ta'ala ya zo ya faɗa da waɗannan to shi ma a sheikh muhammad ibn abdul a can ƙasar saudi arabia ya faɗa da wannan kun ga sun yi kama kenan fuska ta biyu fuska ta uku ihya'ul jihadi kowannen su ya raye jihadi a shek muhammad bin ya jihadi wajen dawo da al'umma kan hanyar daidai haka a shek usman bin fodiyo a najeriya kowa ya sani har gashi nan an san tutocin shehu ko gashi nan har yanzu a najeriya muna jin su duk gidajen sarautar nan da ake da su mafi yawancinsu idan ka tafi za ga akwai tuta biyu akwai tutar musulunci akwai kuma tutarsa ta can asali kamar zariya na akwai tuta biyu akwai tutar da ɗan fodiyo ya miƙa ma almajiransa waɗanda sun suka zo suka jaddada musulunci a zariya akwai musulunci amma ana yin sa ba daidai ba jaddadawa suka yi shi ma ɗan fodiyo jaddadawa ya dama ga baki ɗaya ba ya ce ba addini ba ne shi yasa a cikin bayanin bida'i ya kasa mutanen ƙasar hausa gida-gida sannan na hudu al'audatu ila salafiyya komar da mutane zuwa ga riko da abinda magabata na kwarai suka yi shine salafiyya salafiyya ba sunan wasu ba salafiyya aiki ne in kaya aiki to sai ka zama salafi amma ba kai ba ko ka sa kanka suna salafi to kai ba shi bane aiki ne salafiyya Ne salafiyya shine komawa zuwa ga abin da magabata na kwarai suka yi a aƙida a same ka saka a aƙida baka da matsala a ɗabi'unka akhlaq irin na magabata ba cin amana ba zalunci ba ƙarya ba zagi ba a shariya. ɗabi'un magabata kenan tausayi hmm? shi ne salafiyya to dukkaninsu sun yi tarayya akan wannan sannan kuma daga ciki ta'sisu daulatin muslima kowannen su ya kafa daula ta musulunci wannan daular da dan fodiyo ya kafa ta musulunci ita ce muke cin gajiyar ta yau to kun ga ashe a sheikh muhammad ibn rahab rahimahullahu ta'ala da a sheikh usman ibn fodiyo akwai kamanceceniya a cikin da'awarsu to suwaye suke gaba da ashik muhammadu bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala kuma suka zara takobi akan fada da shi na farkon su a tsoku sufiya ɗan da rikun sufaye domin su ne ya zo ya kashe musu kasuwa sun baje kolinsu suna ta cin riba suna a'anshe ma jama'a kuɗi Allah ta'ala ya fito da ashik muhammadu bin a wannan lokacin ya fara da'awa akan cewa waɗannan abubuwa da ake yi sun saba ma abin da Allah ya ce a yi to shi sa ba su kyale shi ba shi yasa in kana gani akwai littafai da yawa da ake zuwa da su musamman da ƙasar taki da ƙasar turkiyya cike cike da zagi zagi sosai da sharri da ƙage ga Sheikh Muhammadu bin Abdul ta'ala waɗannan su ne na farko a tun usuliyya na biyunsu su ne almustamiruna zalimun yan mulkin mallaka saboda da'awar a sheikh muhammad ibn wahab ta zama tarnaki ta zama katanga ga ƙasar saudi arabia turawa ba su shige ta sun mallake ta ba da'awar a sheikh muhammad ibn wahab rahimahullahu ta'ala ita ta hana turawa su shiga ƙasar saudi arabia sau da haka cikin ƙasashen da ba a yi mulkin mallaka ba a duniya kakkaf akwai saudi arabia turawa ba su taɓa mallakar ta ba ka je ka karanta a tarihi turawa lokacin da suka zo ƙasashen musulmai sa su suka yi a faifai ingila faransa portugal spain da sauran wasu ƙasashen turai har da jami'in duk ƙasashen europe suka kashe kasashen musulmai a faifai kowa ta kwashi kasanta wadda ta fi kowa kwasan kaso ita ce ingila zalima ita ce ta kwashi kasan zaki kun san zaki zaki ya fi kowa kaso ko wai an ce ne an dalilin wannan karin magana an je farauta da zaki da kyarkeci da kuma dila shi kenan da suka je suka yi farauta sai suka samo jaki jakin jeji mai zane-zanen nan zebra sannan suka samo barewa sannan suka samo zomo da aka dawo shi kenan sai sarki sarki shine zaki ko ai tunanin mutane kenan an ce shine sarkin dawa ko shi kenan sai ya kalli kyarkeci sai ya ce raba mana ya ce raba to ba abu uku aka samu ba kuma su uku ne ko sai kyarkeci ya ce zaki ya ci jaki ya ci jaki shi ne raban shi bila ita kuma ta ci zomo ni kuma in ji kyarkeci ya ce shi kuma sai ya ci bila ya ci barewa shi kenan da ya gama zaki ya ce kan gama raba ya ce eh. kawai sai ya bige ta ya kashe ta ya kashe kirkeci sai ya kuma kallon dila sai ce ma dila raba mana yi mana rabon adalci shi kenan sai ta ce jakin daji sai ran kai daɗe ya ci da safi barewa kuma sai ya ci da rana zomo kuma shi kenan sai ya ɗanci da daddare sai ya kwanta sai zaki ya kalli da ya ce ah a ina ka koyi wannan rabon haka na adalci <laughs> shi ke nan sai ya nuna kirkeci ce a wajen kirkeci na koya <laughs> ba an kashe shi ba an ya sami ilimi ko to to shi ne wannan to ingila ita ce ta samu rabon zaki ita ta fi mallake kasashen musulmai mai bi mata ita ce faransa da suka zo kan masar kuwa egypt da kake ganin egypt saboda matsayin egypt kasa raba ta aka yi kowa sai da ya ce tashi ce saboda ƙarshe ingila da amerika kai ingila da faransa su suka mallake ta shi za har yau idan ka tafi egypt za ga da ingilishi da faransanci na da ƙarfi ƙasashe biyu suka mallake su yasa kuma za ka ga lalace wasu ta yi yawa ga sharrin ingila ga sharrin faransa to saudi arabia allah ya tsare ta to shi yasa turawan mulkin mallaka sun yi rubuce-rubuce da yawa akan bata da'awar ashek muhammad bin abdulhab rahimahullahu ta'ala a ciki akwai wani baturen ingila da ya rubuta tarihin ashek muhammad bin abdulhab a ciki ya ce wai matan ashek muhammad bin abdulhab hamsin wai matan shi hamsin haka ya rubuta a cikin littafinsa kuma abin ban mamaki za ka ga shehunan ɗariƙun sufaye a najeriya na taba jin wani shehi a nan najeriya yana faɗin wannan magana kuma da ya tashi kafa hujja sai ya kafa hujja da littafin wannan batuwa bature zai rubuta maka littafi ya bata dan uwanka musulmi saboda kun saba ra'ayi da shi sai kuma ka yadda to waɗannan su ne na biyu na uku su ne shi'a ɗan shi'a suna ɗaya daga cikin waɗanda suke faɗa da ashek muhammadu na abdul rahimahullahu ta'ala domin da a wasa ta kasance kariya da musulmai da izinin Allah a kan yaduwar shi'a a ƙasashen larabawa shi yasa lokacin da aka yi da'awa da aka yi sanyi da da'awa shine kake ganin yadda shi a yanzu take yaduwa a waɗannan ƙasashen larabawa sanyi ne na da'awa In lokacin da aka yi sanyi da da'awa to daidai lokacin da bidu'o'i za su saɗaɗo nan su ga cikin mutane yanzu kana ganin abin da ke faruwa a yemen kiriki sun yi juyin mulki ƙasar ta kafi gida biyu yanzu su suke da babban birni su al'ufiyu ɗan shi azzaidiyya ɗazin da nake karanta wani babban cikin ‘yan kusa-kusa da babban imami na shi'a alhamna'i yake kirari ya ce ba dadan taimakon da suka ba 'yan shi'ar yemen ba ba za su iya cin nasarar da suka ci yanzu ba da kansa yake kirari to da awa a shek Muhammadu ta kasance kariya allah ya sanya ta zama kariya game da yaduwar shi a kasashen larabawa shi yasa za ka ga yanzu duk ƙasashen da suke rike da tabbatar da tauhidi wanda a sheik Muhammadu mulhab ya jaddada za ga babu shi a ƙasar ko da akwai ta za ka ga suna ne kamar ƙasar kuwait kamar ƙasar qatar kaga wannan duk ba za ka iya cewa ga 'yan shi'a su ba amma waɗanda suke da sakwa-sakwa game da karantar da al'umma tauhidi da aqida to shine sai waɗannan miyagun aƙidin sai su saɗaɗo sai su shigo a cikinsu na hudu su ne al-mustashriqun al-makirun mustashriqai mustashriqai su ma wani bangare ne daga cikin yan mulkin mallaka amma su mallake kwakwalan mutane suke yi waɗancan sun shigo su mallake ƙasashen ku to su kuma waɗannan yan uwan sai su su mallake kwakwalen ku mutum musulmi amma ba musulunci a zuciyarsa kila ma musulunci ya karanta shari'a ya karanta ko larabci amma ba ruwan shi da musulunci fada ma yake da musuluncin saboda almajirin irin waɗannan ne da ake ce musu mustashriqun orientalist turawa ne makiya Allah suka taso daga kasashen turai suka shiga kasashen musulmai sai gansu sun haddace alkur'ani sun san sahihul bukhari sun san sahihu muslim sun yi rubuce rubuce da yawa sun yi tarjaman ma'anonin alkur'ani da yararrukan su amma kafirai ne babban burin su shine ya zaji su bata da'awar musulunci su nuna maka manzala ta sama mutum ne makayyaci abin da ya faɗi hadisansa ƙarya ne sirarsa sirar wani mutum ne mutumin banza mai sha'awan mata shi ce nan to waɗannan suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi faɗa da da'awar a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullah ta'ala kuma suka zara takobinsu akan sai sun ga bayan wannan da'awar tasa to haka Allah ta'ala yake ba yadda za ya Allah madaukaki saki ya bar wa kazalika ja'alna لكل نبي عدوا insi wal والجن yuhi بعضهم ila بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون إخا لا يفتح باب ونع النبي ده الله دي أي كوش كوكما ما جاجون ونع النبي ما لمين كينا فاشي سي الله يا سن يا مسا مكيا مكيا ننسي الله يا سبحان تاتيش شياطين الإنس والجن شيطانو أتكن الجنو كما شيطانو أتكن متعلم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا sashin su zai rika masashi wahayi za su rika ɗarsa sama junan su maganganu maganganu na ne zukufan kau maganganun ƙarya guguran dan su rudar da jahilai Allah ce walau sha a sha'a ka da ubangijinka ya ga dama ma fa fa'aluhu da ba za su yi ba sai ka fadahu ma ta tale su da abin da suke kirkira kirkira kawai za su yi ta yi ba za su iya kuma sai dai su yi ƙarya sai su yi sharri to a shirma muhammadu allah madaukaki ya taimake shi bayan da'awa da ya rubuta littafai da yawa mun ambaci wasu daga ciki kusan littafansa duk na karantarwa ne ƙanana akwai kitabu tauhid fi haƙƙin lahi adal abi sunan cikakken littafin kenan wanda shine muka karanta mun karanta shi akwai kashfu shubuhat fi tauhid akwai al-usul salasa wa adillatuha akwai alƙawa'idul arba'u wa adillatuha akwai al sittatu wa adillatuha akwai shuruɗu la ilaha illallah muhammad rasulullah akwai mufidul mustafid fi kufri tarikin tauhid akwai shuruɗu sala akwai tafsiru suratul fatiha akwai masail jahiliyya akwai adabul mashi ila sala sannan kuma daga baya an tattara hudubobinsa da fatawoyinsa a littafai daya akwai fatawar sheikh muhammad ibn abdulhab akwai al-khutabul minbariya li sheikh muhammad ibn abdulhab rahimahullahu ta'ala akwai baitota da yawa da aka yi masa na yabo daga cikin baitotan da aka masa akwai wanda a sheikh al-amiru san'ani ya masa mai littafin subul salam littafinsa da ya fi shahara kenan subul salam sharhin bulughul maram daga cikin baitotan yana faɗa yana cewa wa qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana ash-shar'a ash-sharifa bima yubdi wa yanshu jahran ma tawa kullu jahilin ومبتدئ منه فوافق ما عندي sannan wa yu'miru arkan ash-shari'ati hadiman mashahid dhalla an-nasa fiha 'an ar-rushd a'adu biha ma'na suwa'in wa mislihi yaghutha wa wujjin bi'sa dhaka midraddi وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكم أقروا في سوحها من عطيرة أهلت لغير الله أهلت لغير الله جهرا على عمد وكم طائف حول القبور مقبلا ومستلم الأركان من حن بالأيدي ينا فإن إرن يدى الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى يزوي ترد قصة اللارباوة da kuma irin aikin da ya yi mun gane daga cikin abin da 'yan bid'a suke sukar a sheikh muhammad bin abdul wahab akwai wani hadisi sahihi da manzon Allah sallallahu alaihi sunan garin su asali in ka tattara garin su sunan sunan garin su gabaki da ana ce babban garin najdu to idan idan suka tashi yin bayani sai su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana hadisin yana cin sahih bukhari manzon sun ce Allahumma barik lana fi shamina اللهم بارك لنا في يمننا اللهم بارك لنا في مدينتنا annabi ya magaruruwa uku addu'a Allah kai mana albarka a garinmu na sham Allah kai mana albarka a garinmu na yaman Allah kai mana albarka a garinmu na madina suka ce Allahumma barik lana fi Allah albarka a garinmu na sai man mai ce hunalika yazharu qarnu shaytan man mai ce ba zai magarin najdu addu'a ba a nan ne kahon dan zai bayyana to sai yan bid'a sai su dauko wannan hadin sai su ce ai qarnu shaytan din nan shine ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab shine qarnu shaytan ina ba ku taba ji ba ko ba ku taba karantawa ba ga yana littafan su da yawa to sai malamai masu bin diddigi sai suka ce a lokacin da manzon sama ya faɗi najidun nan ba garin su a shek muhammad wahab ba san shi da suna najidu ba a lokacin garin da ake ce ma najidu shine biladul iraq iraki ce biladul iraq kun an ce biladul iraq a lokacin ta kunshi iraq min yanzu garin su saddam saddam ko na da wanda aka kashe shi sannan da iran iran sannan da wasu garuruwa da ake ci musu mawara nahar ko overseas country da suke gefe su ne ake ci musu biladul iraq kuma manzan sama ya tabbatar da cewa a nan yankin jal zai fito fukarin shaitan nan amma sai su ɗauko wannan hadin su ce ai najidu sannan in sun ce in ka jance tsohon najidu asira da ake badawa ba an ce lokacin da kafirai suke mitin ya za su yi da manzala ta salama ba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru lime au au wa na wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin asira ana bada cewa suna ta maganganu me za su mishi aka ce sai wani tsoho ya shigo da aka tambaye shi aka ce waye shi sai ya ce shaykhun min najdi ce ni tsoho ne daga judu a wai shedan to shi ya ba da shawarar cewa ga yadda za a yi kowace kabila ta bada matashi daya sai a zo a kashe manzon Allah su salama. in an kashe manzon Allah ke nan. banu hashim ba za su iya ɗaukar fansa a kabilin laraba ba ga baki daya to sai a ce shekun min najdin din na a shek muhammadu abdul ne duk suna faɗin waɗannan abubuwan irin tatsuniyoyin nan to kullum sai ka karanta abubuwan abin da ke shaida ga malami idan yau mutum ya rayu ya rasu ba ka da yadda za ka ka iya masa shaida sai ta hanyoyi kamar haka hanya ta farko me ya rubuta domin duk mutumin da ke da wata aƙida baya iya ɓoye ta wa mahma kun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa ala nasi tu'lami tun a jahiliya aka faɗi wannan baitin duk yadda mutum ke da wata ɗabi'a in yana tsammanin za ta ɓoyi ga mutane to duk yadda ya ɓoye ta sai ta bayyana sai ka ce da cewa mahma ya kun inda mri'in min aqidati wa in khalaha takhfa ala nasi tu'lan duk aqidan mutum in yana son ya ɓoye ta ba za ta ɓoyi ba sai ta bayyana yau da gobe sai ta bayyana duk yadda zai rika boye boye yana zagaye zagaye to wallahi sai ta bayyana wata kuma sai ya rubuta in marubuci ne to sai ka ɗauko littafansa sai ka duba ka karanta kitabu tauhid ka gani me a ciki wani babban malami a ƙasar siriya ya kasance yana fada da ashik muhammad bin wahab yana zaginsa yana fada da shi nan sai wani abokinsa sai ya sai kitabu tauhid da ya sai kitabu tauhid sai ya cire bangon sai ya aika masa da shi ya ce ga kyautar littafi ya zauna ya karanta littafin nan daga farko har ƙarshe da ya karanta littafin nan daga farko har ƙarshe sai suka haɗu sai ce ka karanta littafin da na aiko maka da shi ce na manta ma ban gode ma ba kai wannan littafi haka kai wannan littafin kamar a zamanin annabi aka rubuta shi ce ta abin da ke cikin shi sai alheri aya da hadisi ban san waye ya rubuta littafin ba ba bango ya akai ba bango tsohon littafi ne ko sabo ne ya akai ba bango sai ya ce masa ya ashek muhammadu al ya rubuta ya ce wani ashek muhammadu al ya ce wannan dai wanda kuke ce wannan da kuke ce ma shugaban wahabiyawa shi ne ya rubuta wannan littafin shi ya rubuta ce la ilaha illa yanzu dama littafin shi kenan muke ta faɗa da shi muna zagin shi kici to me me laifin shi ce to ai daga yau na zama cikin masu kara da'awarsa Allah ya shirye shi sai ka so tari abin da ake ma mutane shine katange su ake daga alhairi a hana su karanta irin waɗannan akwai kasuwannin da za ka je a arewacin najeriya ba za a yadda a siyar da waɗannan littafan ba in aka ga kana siyar da su to za a maka kashe a ce kai kake yada waɗannan littafan ko to da wayanmu mun san lokacin da zaka shiga cikin gari nan cikin garin zariya nan zaka sai littafi akwai wani ba za ka same shi ba to kaga littafin mutum shi za ka ɗauka ka karanta ka karanta littafinsa ne ya rubuta a littafinsa shirin da za ka masa kenan a cikin littafinsa duk abin da mutum ya rubuta shi za ka masa hukunci to waɗannan littafan na shirk mutum sai ya je karanta su ya ga menene a ciki domin ya tabbatar da cewa shirk muhammad bin luhab rahimahullahu ta'ala ya gina da'awa wacce take ingantacciya a Sheikh muhammad bin luhab allah ya masa rasuwa a shekara ta dubu da ɗari biyu da shida an haife shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida shekarar da ya rasu ke to da izinin Allah kuma za mu fara karanta littafin nasa masail jahiliya littafin masail jahiliya a sheikh muhammad bahab ya rubuta shi ne ya kawo matsaloli guda ɗai ɗai ɗai ɗai ɗari da goma sha ɗari da ashirin ɗari da ashirin akan abubuwa ne na jahiliya da manzon sama ya saba ma mutanen jahiliya a kansu wato abubuwan da manzon sama ya zo ya faɗa da su kuma idan ka kalla mu suna neman su dawo da waɗannan abubuwan ko sun dawo da su idan an ce aljahiliya nisba ce zuwa ga aljahalu an danganta abin ne zuwa ga aljahalu kana jin ko aljahalu ka san sunan banza ne aljahal a shi ana amfani da shi a matsayin ziddul ilimi, kishiyar ilimi shi a ce fulanun jahilun wa ghairuhu alimun Wani jahili ne bai sani ba wancan kuma ba shi ba shi malami ne falaisa sawa'an alimun wa jahulu haka mai hikima ya ce ba za su taba zama ɗaya ba da mai ilimi da jahili ma'anar farko kenan sannan aljahalu na ɗaukar ma'anar biddul hil astafaha wawanci shi yasa Allah ta'ala da yake bayani kan annabi Musa alaihi salam inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara sai suka ce me atattakhiduna huzu'an sai ya ce me uzu billahi an akuna minal jahilin ay jahilin aljahilin ay min sufaha kai in zama cikin wawaye Ko jahiliyar jahiliya ta kafin musulunci duk ta ɗau waɗannan ba ilimin wahayi sannan kuma babu natsuwa rayuwa ce ake yi ta kwama tala a bauta hauka ake yi a bauta sai mutum ya zo ya sassa gunki kuma ya rika bauta masa yana cikin sassa gunkin sai iccen ya fada masa baki sai ya jena da zaki sai ya riga ballarsa yana cinyewa har ya cinye ubangijin shi wace irin rayuwa ce wannan sannan in ka dawo shugabanci ba shugabanci larabawa suna rayuwa a zaman 'yan marina zaman kifaye a cikin ruwa mai ƙarfi ya cinye ƙarami sannan in ka dawo mu'amala mu'amala mummuna suke yi aure mara kyau ake yi na na isha radiyallahu ta'ala anha a cikin sahihul bukhari ta ce kanat al'ankihatu fil jahiliyyati ala arba'ati anha a jahiliya aure kala hudu ne ta ce na farko awwaluha nikahun nasi al-yawma auren da mutane suke yi mutum ya ga ‘yan wani ya je wajensa ya ce yana son ta a kira a ba da sadaki a zuwa ɗaura aure suna yin wannan sannan akwai ɗaurin akwai aure na biyu da suke a jahiliya mace ce shi kenan sai ta gina ɗaki ko bukka ko shago sai ta sa tuta cewa ita karuwa ce kilaki ce shi kenan sai mutane da yawa sai su rika zuwa su da ita idan ta haihu sai ta gayyato su dukkansu idan ta gayyato su kenan sai a kira alqa'ifun alqa'ifun masana na saba sai su zo kowa sai ya bude hannunsa da tafukan hannunsa da tafukan kafarsa sai a duba naji sai a duba na jaririn duk wanda aka ga shi ya daidai da na jaririn to sai a ce shine baban shi shi kuma ba zai musa ba ya zama baban shi shi zai dauki nauyin ta har ta shayar ya kuma dauki nauyin yaron dan shi wai aure ne wannan sannan akwai aure na uku shi ma irin wannan mace ce za ta sa tuta a kofar ɗakinta mazaje su rika zuwa suna lalata da ita shikenan shikenan sai bayan ta haihu sai mazajen da duk suka yi lalata da ita sai su zo da ta zo ko sai ta cafci wani sai ce kai ne baban ɗana to shi kuma ba zai musa ba kun ga wancan za a kira alƙa'ifun wannan kuma me za a yi kawai ita za ta tafke sai ta ce ɗanka ne gashi shi kuma shi kenan ya zama ɗan shi to akwai na ukun kwama cala na hudu shi kuma shi ne mutum yana san yana da matashi to akwai wani bajimin mutumi mai ƙarfi ko mai iya waka jari ko jarumin yaki. shi kenan sai ya tura matashi wajen shi sai ce ta je wajen shi shi ne suke ce mishi alistibda'u sai ta tafi wajen shi ya rika kwanciya da ita wai burinsa ta haifa masa ɗa irin wannan shi da kanshi fa zai kai ta a jahiliya irin rayuwar da ake kenan sai sa sai na Umar ya magana mai kyau yake cewa yushiku an tun أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا fil في man lam ya'rif al jahiliya ya ce saura kiris a rika tsinka musuluncin nan igiya igiya idan waɗanda ba su san me ake ce ma jahiliya ba suka shiga musulunci wanda ya san rayuwar da aka yi a jahiliya ya kuma san irin rayuwar da ake yi ta musulunci to zai fi girmama musulunci zai san irin aikin da annabi salama ya yi yanzu wannan da ake zuwa ana zagin sahabban annabi salama suna girgiza kai suna jin daɗi ba su san me ake ce ma jahiliya ba san yin rayuwar da aka yi a jahiliya ba ba su san irin kwama talar da aka yi ba ba su kuma san irin gwagwarmayar da annabi sama da sahabbansa suka yi ba wajen gyara wannan al'ummar to shine jahiliya ana itlaƙin jahiliya a matsayin ma'anar shirka ko kafirci ko duk hukuncin da ya saba ma musulunci shi yasa Allah ta'ala ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wai shin mutane hukuncin jahiliya suke so hukuncin da ba na Allah ba to wane ne ya hukunci mai kyau fiye da Allah amma ga mutanen da suke da ne? sannan kuma ɗabi'a mummuna ana danganta ta zuwa ga jahiliya irin fishi da ƙabilanci da ɓangaranci ana ce masa hamiyatul jahil hamiyatul jahiliya qur'ani yace iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata sai ya siffa sai ya ce me hamiyatul jahiliyati hamiyatul jahiliya namu sune namu wanda ba mu ba ba kowa bane لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين إذا بلغ الفطام لنا صبي تخب له الجبابر ساجدين ويونب جاهلي نيكي واكا yake cewa lanar duniya duniyan nan tamu ce mu yan kabilar mu yan kabilar banu taglab wa man amsa alaiha duk wanda ya yammaci a cikin duniyan nan to a ƙarƙashin ne ta namu ne shi sai yadda muka ga dama ne da shi sannan wa nabtishu hina nabtishu na sannan idan muka tashi kama mutum to muna kama shi ne a matsayin muna da iko bugatan zalimina kuma muna masu ƙetare iyaka kuma mu zalimai ne wa ma zulimna mu ko ba a zalinta mu walakin na sanabda'u zalimina kullum mu muke fara zalunci wai yabo yake makabilar a jahiliya shine yace bari ku gane in ba ku gane ba idza balagha al-fitama lana sabiyyun idan ɗan karamin cikin mu ya kai a yaye shi to ta hirgu na huljababi musajidina manya-manyan wasu ƙabilu da ake girmama su da sun gan su mai duba sai su fara duk kusa suna gaishe suna mai sujada yace wa nashrabu in aradna al-ma'a in waradna al-ma'a rankan abin nan kai safwan ce wa nashrabu in waradna al-ma'a safwan ce mu idan muka zo waje zamu sha ruwa to ruwa ne kyau muke sha mu kabilan mu amma wa yashrabu ghayruna rankan wa tsina wanda ba mu ba shi ko ruwa gurbatacce yake sha mu kadai muka cancanta mu sha ruwa mai kyau to wai jahiliya ba ke sannan a jahiliya ne mutum zai ga alfahari shi mazinaci ne yana alfahari irin sai mu ulƙai ina son ku fahimci jahiliyan nan ne dan ka ji ashir mu Wahab ya rubuta littafi akan masayin jahiliya ya kawo har matsaloli da ashirin kakai mamaki imul su ga sunan yana yaban kansa cewa shi ja shi mazinaci ne kwararre ne a zina ya iya kwace matar mutane da jahiliya aka yi wannan fa kafin zuwa manzon sama irin mutanen da ya zo ya sama kenan fa wai yana ba da labarin ya je wani gida a matsayin farko ku yi haƙuri jahiliya ake ba da labari ya sa ta hanyar amfani da waɗannan kalmomin yace wai نظرت اليها والنجوم كانها مصابيح masabihu تشب tushabbu سموت اليها ilaiha ba'da ma nama سمو وحباب الماء ماء حالا على حال فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي فقلت يمين الله أبغض قائدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي وين أباد الأبار يدي شبو جدا ga taurari nan duk sun fito a sama ya saɗaɗa ya saɗaɗa a hankali kamar yadda ruwa ke gangarawa ya shige cikin rami haka ya shigo shi kenan wai da ya zo wajenta sai ya ce mata sai ta ce haba kana son ka ban kunyata ni ne ba ka ganin duk mutane ga su nan ba su yi bacci ba da ana jin abin da za mu yi imul kai sai yake faɗin wannan shi ce to na rantse miki da Allah zan zauna a nan in jira har sai sun yi bacci ko da ku za su guntula kaina ne za su guntula gaɓoɓina kuma ya faɗa ya ce halaftu la habillahi halfata fajiri la in namu fa ma in min hadithin wala fa'ali to shine wai karshe fa asbahtu ma'shuqan wa asbaha ba'luha alayhi al-khatam sayyi adh-dhanni wal bali يجف غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والله ليس بقتال wai ƙarshe ya riba ce ta ya raba ta da mijinta ya koma shi take ƙauna ran kawai sai mijinta ya zo yana gurnani irin na zaki wai zai kashe shi ya ce dan adam bai zai kashe ni ba Sai yana yaban kanshi ne ba dai wannan ɓanna to jahiliya ce idan baka santa ba ba za ka gane musulunci ba in ba a karanta maka ka san jahiliya ba ba za ka gane aikin da manzon Allah sallallahu alaihi yayi ba kai ka samu ne galala kawai ka samu ne galala komai ya gyaru to shi yasa a shirma ya rubuta wannan littafin masailul jahiliyyati التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية matsalolin jahiliya wanda manzo sama ya saba ma mutanen wannan lokacin a kansu guda ɗari da ashirin insha Allah ta'ala a karatunmu na biyu in Allah kai mu sati mai zuwa za mu fara karanta littafin kuma ana fatan a samu littafin sosai kusan duk littafin da ke hannun mutane sharhi ne shuruh ne na littafin amma za a yi kokari za a za a samu shi asalin matanin saboda daɗin karatun domin in aka je sharhi su masu sharhi in sun faɗi asalin maganar shi a shef muhammadu hamdin sai su shafi kuma suna sharhi kaga mutum kila ma ba zai gane a ina ake ba mun kuma ba sharhin za mu karanta ba to za a yi kokarin insha Allah zuwa sati mai zuwa masu neman littafin masu za a tasu su nemi Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya albarka a cikin rayuwar mu ya ci gaba da shiryatar da mu Allah ya tsare mu daga fitinin zamani Allah shirya mana da zuriyar mu abubuwa da suke afkuwa marasa daɗi a cikin ƙasar mu da kasashen musulmai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah subhanahu wata'ala ya gadar da wannan ƙasa tamu a hannun mutanen arziki mutanen da za su gina ƙasa da alkhairi wanda za su tabbatar da adalci wanda za su hana cin hanci da rashawa kuma za su taimaka wajen samar da tsaro wanda za su samar da rayuwa ingantacciya a ƙasa Allah subhanahu wata'ala abinda muke jin tsoronsa Allah madaukakin sarki ka kare mana shi abubuwan da muke tsammani za su faru na damuwa Allah madaukakin zaki ka kare mu daga gare su Allah madaukakin zaki ka saukar da alkhairi a cikin wannan ƙasa tamu ka ji kan magabatan mu ka yi albarka a cikin rayuwar mu ka shiryatar da zuriyar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh